wanda yake zuwar muku a duk ranar talata wallafar aisha ya ukura sunana shukura wadda ni ce zan ja akalar shirin a halin yanzu Masu sauraro idan ba ku manta ba, a satin da ya gabata mun tsaya ne Yayin da Abdimola cikin yaren yarabancinsa ya soma kiran da can ya gama ya kalli sana ya ce, Tashi ki je, tashi ki wani wurin zai neme ki a gigice duk inda kike, ai sadik naki ne, babu wata mace da zai so bayan ki. Tashi ki ta ajiye mishi damin kuɗi ta miƙe ta fice cikin farin ciki don tun aurenta da Sadiq take harka da shi ba ta taɓa samun feluwa ba. Shirin da sadik ya yi ya kasa mata magana akan akan darensa na farko da yadda take juya shi da yadda yake tsoronta ma wannan duk aikin dimola ne ko an ta murya ta san tana zuwa gurin shi ba dan wata ƙawarta ce ta bata shawarar yanzu mata ba sa zama haka duk son da namiji yake maka wata rana sai ya juya maka baya bare ke da kika rasa bijiniti ɗinki gidan aure ba dole ta miƙe tsaye wannan dalilin yasa ta fara zuwa gurin dimola don ba ta son rabuwa da sadiq ko a mafarki bare a zahiri ta ja motar ta suka wuce wajen sheka a ita da ƙawayenta Firgit Sadiq ya miƙe daga gajeren baccin da ya ɗauke shi, abin da ya faru tsakanin shi da sana'a shiga dawo mishi, ya miƙe a firgice. Ya salam, me yasa na mareta? Me yasa ban taushi zuciyata ba? To yanzu ina zan fara ne bi ne mota. Wayar shi ya ɗauko shiga kiranta, ya kira ta ya fi a irga tana kallon wayar amma ta ki ɗauka, sai dai su sheke da dariya ita da ƙawayenta. Kamar zai yi kuka ya miƙe gaba ɗaya ya manta da tunanin Zulfa da abin da yake da abin da ya faru tsakanin su ɗazu. Waje ya fita ya shiga motar shi. Ji ya yi duk duniya ma zafi take mishi saboda sana'a ba ta kusa da shi. Gidan hanisa ya fara zuwa ta ce ba ta zo ba. Ya je duk gidan da ya san tana zuwa amma ba ta can. Dafe kan shi ya ƙara so kofar gidan su rasa me yake mishi daɗi. Kuka kawai yake so ya yi don shi ne shi ne toshe a makogaran shi. Yanayin da ya zanci kanshi ɗazu yake son tunowa amma kamar an shafe abin a ƙwaƙwalwar shi sai da ya kusan minti biyar sannan ya shiga cikin gidan. Jalila Ya tarar a falo tana zaune, ta ce yaya, shi ne ka ƙi dawowa sai kiranka nake yi baka ɗauka ba. Kan shi ya tsara mishi sosai ya ce ina zan dawo. Ta ce ka manta ko? Shi kenan, ta ci gaba da latsa wayarta. sama ya wuce ɗakin momi, sai da ta gama abin da take sannan ta kalle shi ta ce me yake damun ka abba? ya ɗago jajayen idanuwan shi ya kalle ta ce wallahi ban sani ba momi zuciya ta na min zafi sosai don Allah ki taimake ni ta ce da me zan taimake ka idan shi ya ciko da kwalla ya ce ni ma ban sani ba amma ina cikin wani hali don Allah momi ki taimake ni ya fashe da kuka mai ban tausayi don zuciyar shi kamar za ta buga haka yake jinta ta yi ajiyar zuciya ta karanto addu'o'i a zuciyarta za ta fara mishi magana afra ta shigo ɗakin ta ce yaya abba wai ka zo in ji anta amarya anti sana ma tana can na ga tana ta kuka wai ka yi mata du momi ta buge mata baki ta ce waye tambaye ki Ko abin da aka aike ki ki faɗa kenan. Ta turo baki ta fita tana kuka. Momi ta kalli inda Sadiq yake ta ga wayan babu shi. Bata san tunda Afra ta ce sana na ɗakin anta amarya ba ya fita ya nufi ɗakin. Miƙewa ta yi ta sauko ta nufi ɗakin anta amarya. Momi ta gigita sosai da ta ga Sadiq durƙushe gaban sana sai zazzaga mishi masifa suke yi ita da anta amarya. Yana bada da haƙuri muryar shaharrawa take yi. Da sauri ta karasa ta ɗauke shi da mari. ta juya ta ɗauke sana ma da mari. Sadiq mike da sauri ya rige sana duk. Ya rige sana da ke kukan marin da momi ta yi mata. Ran momi ya riga ya gama ɓaci ta ce, sake ta abba, sake ta ka wuce mu je. Jikin shi na rawa cikin muryar kuka kamar wawa ya ce, momi ki yi haƙuri, kin ga kuka take yi kuma ke kika sa ta kukan. Kalliyar da fuskarta ta yi ja, momi ta yi salati idan ta ya ciko da kwalla ta ce, shikenan, abinda nake gudan maka abba ya faru, Allah ya isa tsakanina da ku Hadiza, ba zan taɓa yafe muku ba, da kuka mayan min da ɗa mace. sha Allahu ba za ku ga da kyau ba. Anti Amarya ta kalle ta ke ta ce, sai dai in ke ce ba za ki ga da kyau ba, tunda babu abin da muka maɗanki. So ne yake masana na tsakani da Allah ba komai ba, kuma ke baki isa ki raba abin da Allah ya haɗa ba. saboda haka ki fita harkar yara in dai ba so kike ki ji kunya ba sana ta buge hannun Sadiq ta ce wallahi ba zan koma gidanka ba ka je ka zauna da mahaifiyarka cikin gigita Sadiq ya riko ta yace ki rufa min asiri wallahi zan iya mutuwa in har kika rabu da ni zan iya rabuwa da kowa akan ki sana ya yana kuka kamar karamin yaro yana roƙanta momi da kukanta ya tsananta ta fita da sauri ta yi dakinta tana kukan halin da Sadiq ke ciki Duk suna zaune a ɗakin shiru, in ban da gunjin kukan momi babu abin da ake ji, Nuran da hankalin shi yake a tashe, Tun shigowar shi ya dafa gwiwoyinta cikin damuwa ya ce, Momi, don Allah ki daina kukan nan haka, in sha Allahu komai zai yi sauƙi. Cikin kuka ta ce, yaushe zai yi sauƙi, Abba ya riga ya faɗa tarkon su Hadiza, sun raba ni da ɗana, sun raba ni da shi Nurai, ta ƙara fashewa da kuka. Anti Laila ta ce, don Allah momi ki yi haƙuri, duk tsananin yana tare da sauƙi, sha Allahu zai fita daga cikin halin da yake ciki, mu dage da addu'a, komai zai zo mana da sauƙi. Nuran ya ce, haka ne, momi mu kufa kai mu gurin Allah da yardar shi komai zai wuce yanzu zan je in sa a yi ta sauke alkur'ani da addu'o'i a kan shi don Allah ki cire duk wata damuwa a ranki kar wani ciwo ya kama ki mu dage dai da addu'a nan suka dinga ta har hankalinta ya dan kwanta sannan suka barta ta dan huta Oh my God, gaskiya ban taɓa ganin cool guy kamar wannan ba. Hmm, wallahi Rolex baki kare mishi kallo ba ne, saboda kuna macin ba karamin cizo na yi ba. firiski ke magana rike da tawul a hannunta. Zara ta amshi tawul ɗin ta ɗaura ta ce, hmm, kawai ta buɗe drawer ta ɗauko Batkes ɗinta. Rolex ta ce, Simli, yayan nan naki ya zama topic of the town a school ɗin nan. Duk inda ka wuce, maganar shi kawai ake yi. Zulfa ta ce, wai ba za ku yi wanka ba ne ko in wuce ne in kun gama muhawarar ku a taho rolex ta dariya ta ce wato muhawara ma muke yi ko suka wuce suna ta mata magana duk akan sadiq ita dai jin su kawai take yi don tun ɗazu take ƙoƙarin ce abin da ya faru a zuciyarta ko kaɗan bata tuno shi ba ta tuno shi bare ya dame ta suna gama wanka suka dawo suka shirya cikin nightwear kowa ya kwanta gurin kwanciyar su suna jefo ma juna hira kaɗan kaɗan har bacci ya gaba da rolex da frisky zulfa ta ja bargo jikinta har kanta, turyan-turyan abubuwan suka shiga dawo mata kamar lokacin suka faru. Runtse idanu ta tana ƙoƙarin kawar da su amma abin ya fuskara. Ba za ta iya cewa ga yanayin da take ciki ba a wannan daren. Ita dai abin da ta sani shine tunani ya ki barinta, ta samu hutu har bacci ya samu damar sace ƙwayar idonta. To wai me yasa take tunanin mutumin da ya tsane ta fiye da komai a rayuwar shi? Me yasa zuciyarta za ta rinjaye ta gurin tunanin wanda baya ƙaunar ganinta? Tambaya ta ƙarshe wacce Ta samo amsar ta nan da nan ita ce, me yasa Sadiq ya taimake ta? Zuciyarta ta ce, abinda kowane musulmi zai yi kenan in ya ga ɗan uwan shi, musulmi zai cutu. Kwarai haka ne, Sadiq ya taimaka mata daga faduwa a gurin saboda zuciyar musulunci, amma ba don komai ba. Kuma ko bai zo gurin ba, ta san Allah zai turo wani ya taimake ta. Da wannan tunanin ta kauda duk wani abu a ranta har bacci ya yi gaba da ita. Watan Sadiq biyu ko hanyar gidansu bai bi ba, duk da ba mazauni ba ne saboda aiki duk weekend yake duk weekend yake samun hutu da tare a gurin sanata da ke cin karanta babu babbaka ganin yake yi duk duniya babu mai ƙaunar shi kamar ta duk weekend in ya dawo ba ta barin shi je ko ina har wayoyin shi kashe su take yi saboda kar a dame su a cewar ta duk wasu abokan shaidancin sun san ta daina fitowa weekend saboda Sadiq na gida hakan yi ma Sadiq daɗi ya ɗauka ta canza ne ta daina yawo Ga gidan ta samo wata mai aiki da ke gyara shi, matsalar shi ɗaya gurin abinci, sai dai ya je restaurant ya ci. Ranar wata Friday ya dawo da ciwon kai mai zafi sosai, rungume shi sanata tana mishi sannu da zuwa, dishi-dishi yake gani, idanuwan shi don haka suka wuce ɗaki. Kwanciya ya akan gado ko zai ji sauƙi kam, amma juya juyawa kawai yake yi kamar ana burga wani abu a cikin shi. Da ƙyar ke ya shiga wanka, yana gamawa bai iya yin komai ba saboda azaba da saboda azaba ya kwanta cikin ikon Allah bacci ya gaba da shi a cikin baccin sai ya dinga jin kamar ana buga mishi wani abu a cikin kwakwalwar shi tashi yayi da sauri yana salati saboda mummunan mafarkin da yayi bai ga mominan tana kuka Jalila da Nuran sun rike ta su ma suna kuka gefen su kuma gawa ce ta mutum kwance ɗaya gefen kuma wata yarinya ce da bai gane kamanninta ba ita ma kukan take da 'yan sanda a kanta sosai mafarkin nan ya ruɗe Sadiq ya miƙe yayi sallah sannan ya fito falo nan ya tarar da sana tana kallo ya zauna gefenta ta shirya jikin shi ta ce mai daya har ka tashi ya kanka ya ce mm, na tashi ya dan rage ciwo wani mummunan mafarki na bebi sana ta ce ya salam wani irin mafarki nan ya kwashe duk mafarkin ya faɗa mata ta yi murmushi ta ce wani abu sai mafarki ka kwantar da hankalinka kowa na gida na lafiya an jima ma. ka shirya mu je ka gaishe su tunda ka daɗe ka je ba ya kalle ta sosai ya ce are you serious ta gyara mishi kanta ta ce yes ka kusa three months fa ai ya kamata mu je ko ya yi murmushi ya ce hope dai ba takura kanki kika yi ba kin san ba na son abin da zai matsa miki kin yarda mu je ta yi dariya cikin jin daɗi ta ce ai ni na ce mu je so ba wani matsala daya ya miƙe yana jin daɗi don yau sana ta bar shi ya ziyarci mahaifiyar shi da ko waya ta ce kar ya ƙara kiran su kuma shi a ganin shi daidaitai saboda duk so ne ya jawo hakan tun da ya karyo kwana gidansu su gaban shi ke faduwa ya rasa dalilin wannan faduwar gaba da yake ji Har ya yi masu gadi suka bude mishi kofa suna sara mishi, ya yi fakin suka fito shi da sana. Amra da Arfa suna wasa a tsakar gida suna ganin shi, Amra ta taho da gudu ta rungume shi tana kiran sunan shi. Afra ta yi tsaki ta wuce ciki tana kunkuni ita a dole ba ta son shi yanzu, saboda kullum momi na kuka tana kiran sunan shi, ko a cikin dare in ta farka fitsari sai ta ga momi zaune tana kuka kuma duk shi ya sa ta kuka. Da sauri momi ta fito jin sunan da Amra ta faɗi, Haka Laila da Jalila da ke rike da bebin Laila don wata dan wata biyu suka fito don su ga ta inda Abba zai shigo. Afra ta je gurin Momi ta ce, "Momi, kin ga Amra ta je ta rungume yaya Abba har da mishi dariya, bayan ta san kullum sai ya sa kin yi kuka akan shi." Kar ki ƙara mata magana tunda ba ta jin haushin abin da yake sa ki kuka. Momi da idanuwanta ya ciko da kwalla ta tsugunna za ta ma'afar magana, Sadiq ya murɗa ƙofar suka shigo. Idan Momi kyar a kan shi, shi ma ya kasa ɗauke nashi a kanta. Gurinta ya nufa yana tafiya kamar wanda ba shi da laka har ya kusa kaiwa inda take sana ta daka mishi tsawa ya tsaya cak bai waigo ba kuma bai daina kallon inda momi take ba sana ta ce ina za ka je ka zo ka wuce mu je ka gaida anti di tukunna sai ka dawo ka gaishe ta ko ka manta da marar rashin mutuncin da ta yi min a gabanka jalila da anti laila zuciyoyinsu cike da addu'o'i momi ta runtse idanuwanta hawaye na bin su a zuciyarta ta ce, Allah kai ne mai ƙarfin iko, ka nuna ikonka a nan gudu. ya Allah kai ka ce duk addu'ar uwa karɓaɓɓiya ce a kan ɗanta, Allah ka dawo da hankalin ɗana gurina, ka fitar da shi daga jarrabar da yake ciki, ya zul jalalu wal ikram. Cikin fushi Afra ta matsa kusa da shi ta jawo hannun shi ta ce, Yaya Abba, me yasa kullum kake sa momi kuka ne? Me yasa baka jin zafi a jikinka in momi na kuka? Me yasa za ka dinga hana momi baccin dare? Saboda kai momi ba ta cin abinci sosai, kullum sai ta yi kuka, ka je ka rarrashe ta ta daina kuka. In ba haka ba, babu na da kai, I will hate you to the core in momi ba ta daina kuka ba a kanka. Sana ta ce, Iye, lallai Sadiq, tsayawa kai, baka ji abin da na ce maka ba ko? kuma ka tsaya kana jin rashin kunyar da wannan 'yar cikin taka take maka ka kasa taɓuka komai sadiq da kirjin shi ke bugawa har lokacin yana kallon momi na zub da hawaye momi ta kasa jurewa ta tashi ta shige ɗaki tana kuka dalila ma ta ruga ɗaki tana kuka sosai kamar ranta zai fita. Sana ta ga Sadiq bai motsa ba, ta karasa kusa da shi cikin fushi ta sa hannu za ta janyo shi. Zurfa da ke tsaye jikin ƙofa, ita ma shigowarta nan da uniform jikinta, kuma ta gama gani da jin duk abin da ya faru, ta ƙaraso da sauri ta shiga tsakani ta riƙe hannu. Wani abu Sadiq ya ji, tun daga yatsun kafar shi harkar shi, ya waigo da sauri yana kallon ta. Kallon cikin idanuwan shi take yi ita ma, tana murmushi mai kyau ta juya riƙe gam da hannun shi, ta fara tafiya. A hankali kafar shi ta fara ɗagawa yana binta, kuma yana ƙarewa duk ilahirin jikinta kallo. Duk masifar da sana ke yi bai sa zurfa ta ƙyale shi ba, duk da a tsoraci take, amma ta dake sai da ta kai ƙofar ɗakin momi sannan ta tsaya. A hankali tana kallon cikin ƙwayar idanuwan shi ta ce, Ka shiga ciki yaya Abba, ka shiga gurin mahaifiyanka don aljannaka tana ƙarƙashin ƙafarta. Karka tuna da komai da kowa a lokacin da kake gabanta, ka ba ta duk wata kulawar da zai sa ta farin ciki. Janyo ta yi ta fada kirjin shi, ya juya baya da sauri gilas din da sana ta zo bugawa zulfa ya same shi a gefen hannun shi. Ƙofar ɗakin ya bude ya tura ta da karfi sannan ya ɗauke sana da mahaukatan mari. Ihu ta saki ya dinga dukanta yana faɗin maganganu da bai san daga inda suke fitowa ba. Da gudun an ta amarya ta fito saboda jin ihun ta yi saboda jin ihun ta yi a cikin baccinta cikin firgici ta ta ce, Kashe ta za ka yi abba, na shiga uku, ta riƙe shi ita ma ya tura ta ta faɗi, ya ci gaba da dukan sana da ke kuka kamar mahaukaciya. Da ƙyar suka gudu ɗaki suka, suka datso, ya tsaya yana buga ƙofar kamar zai ɓallata, ga jini yana bin hannun shi, shi kan shi ya rasa abin da ya harzuka shaka. Can ɗakin momi kuwa, miƙewa ta Da ta ga Zulfa ta rungumo ta tana kuka sosai, Antilaila ta shigo ta ce, Momi, alhamdulillahi, Allah ya karɓi addu'an mu, insha Allahu komai ya zo ƙarshe da ikon Allah, ta faɗa ma momi duk yadda aka yi ta ci gaba da cewa kuma gashi can sai dukan ta yake yi ta dafa zulfa ta ce Allah ya taimake mu bata same ki ba da mun shiga uku momi sujjada ta tana godewa Allah tana tawassali da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. zama sadiki a falon yana kuka sosai ya rasa me ke damun shi zuciyar shi sai zafi take yi kuka sosai yake yi har da shesheka ya ji an dafa shi, ya waigo ya kalle ta, ita ma kuka take yi, ya rungume ta yana kuka ya ce, Jalila, me yake faruwa da ni? I don't know what's wrong with me now. Don Allah ku taimake ni, please ki ba momi haƙuri. Cikin kuka ta ce, momi bata kullace ka ba yaya, ka zo mu je ka bata haƙuri. Ya girgiza kanshi ya ce, ba zan iya hada idanu da ita ba Jalila. Ta ce, ka ce haka yaya, ka tashi mu je, momi za ta yafe maka. Ya mike suka yi dakin momi da kyar. ya iya shiga Kanshi na kasa ya ƙarasa kusa da kafar ta ya fashe da kuka ta ɗago shi tana hawayen farin ciki ta rungume shi cikin kukan yake faɗin momi na yi kuskure don allah ki yafe min ta ce na yafe maka abba dama ban riƙe ka a raina ba kullum addu'a nake maka kuma gashi Allah ya amsa min addu'a ta. ya dago ya ce na gode momi don Allah ki ci gaba da yi min addu'a momi ta ce ai wannan dole ne abba addu'a babu fashi insha Allah Cikin dabara ta yi mishi nasiha a kan sakaci da addu'a da kuma son zuciya, don duk su suka jawo mishi wannan matsalar. Ta daɗe sosai tana mishi nasiha cikin hikima, inda ya fahimci kuskuren shi sosai kuma ya yi nadama a kansu. Ba tun yau ba, Jadira ta ji daɗi sosai yadda Momi ta yi mishi, ta je ta haɗo mishi abinci ta zauna gaban shi yana ci suna hira, amma sam hankalin shi baya gudu, zuciyarsa ta tafi can wani tunani na daban. Daga an taɓa ƙofa, ko ya ji takun tafiya zai ɗago da sauri ko zai ƙara ganin zurfa sai da ya gama cin abincin sannan suka fita kemis tare da dalila da ke jin daɗin dawowar yayinta cikin hayyacin shi Sana ce durƙushe gaban Anta amarya da ta zuba tagumi sai kuka take. Anta amarya ta gabata da niyyar dakatawa ta daka mata tsawa cikin fushi ta ce, Wannan kukan ya ishe ki, rufe min baki, duk laifinki ne sana. Na san bai wuce shayyan halinki na yawo da rashin tsaftace muhalli ba ne ya haɗa. Ko kuma akwai wani babban laifi da kika yi mishi dan dan haka kawai Sadiq ba zai miki irin wannan dukan ba. Sana cikin kuka ta ce, Wallahi babu abin da na yi mishi, fi lau muka shigo gidan nan da shi, wai dan kawai na ce Ke zai fara zuwa gaishewa, shi ne wannan shege yarinya ta ja hannun shi suka wuce ɗakin momi. Ni kuma zuciya ta ɗebe ni na zo buga mata glass ya kare ta na same shi. Shi ne ya yi min irin wannan dukan, wallahi anti sai Sadiq ya raina kan shi, yanzu nan zan tafi gurin Alfa. Anti amarya cikin furgici ta ce wani Alfa? Sana ta ce Alfa Dimola, wata ta ce ta haɗa ni da shi. Ai ba don taimakon da Alfa yake min ba, da tuni Sadiq ya sake ni, ko kuma in zama kashi a gidan shi duk abubuwan da kika ga yana yi duk aikin dimola ne subhanallah anta amarya ta zube a ƙasa ta ce ashe ke kika kashe kanki yanzu ke baki iya kissa basana ashe wayewar ki ta banza ce baki san yadda zaki magance al'amuran ki ba sai kin je gurin boka waye ga miki aikin boka na ci ya dade yanzu da kowa ya waye addu'a ta yawaita lallai kin tafka babban kuskure